Ku dibi yanzu hoto na ashirin da ɗaya. Tsuntsaye sun ciyar da annabi Elisha. Littafin sarakuna na ɗaya, Sura sha bakwai aya ɗaya zuwa shidda. Bayan sarki Dauda da Sulemana, waɗansu sarakuna sun yi iko a ƙasar Isra'ila, ɗaya daga cikinsu sunan shi Ahab, wannan yana da wata mata mugunya mai suna Jezebel, ta sa an kashe masu bauta ma Ubangiji Allah da yawa, kuma ita ta sa ana bauta ma wata gumaka da ake ce ma Ba'al. Iliya dai ɗaya daga cikin annabin Ubangiji ne, ya zo ya iske sarki Ahab ya ce mishi, Cikin sunan Ubangiji mai rai na Isra'ila, ba za a yi ruwa ba cikin wannan ƙasa. Haka Ubangiji Allah ya sa aka kawo babban yunwa a cikin ƙasar Isra'ila, amma duk da haka Ubangiji Allah da kanshi ya lura da bawan shi Elisha, sai ya aika Iliya ya tafi a wani wuri da ake ce ma Kerit, a can ne yake iya ya sha ruwa Bayan wannan, kowace rana akwai tsuntsaye waɗanda suna kawo mishi abinci.